A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da Samira Umar Ɗankura, wata matashiya da ta ce babban burinta bai wuce ta tara matasa ba, tare da nusar da su mahimmancin zama masu dogaro da kai, ba sai an jira aikin gwamnati ba. Ku biyo mu domin jin labarin Samira Umar Dankura. Primary school ina a UK Staff School, sannan daga nan sai na tafi Selwi Secondary School. Bayan na yi gama Selwi sai na je um, BUK na yi diploma. Na yi diploma, after the diploma sai na samu admission sai na history. Bayan na yi graduation a 2008 muka tafi service, na yi service ina a Yola. Kin tafi Yola kin yi service na da gaske. Yawa mata sai su ci ku ai samu takarda ko sun yi aure ko kuma wani dai abu ni babana ya hana ni deployment because ya ce yana son in samu eh, in samu wata rayuwar apart from mutanen Kano in zauna da wasu mutanen kawai dai he cautions me that dan Allah da annabi babu zancen samari to ke ji dadin zaman ki a can <laughs> a'a na ji dadin zaman because na ga wasu al'adun tunda apart from Kano Kaduna Katsina dama dai ba mu taɓa zuwa nan side ɗin ba to ka zauna cikin fulani ba ka san yaren su ba su ma most of them ma ba su iya hausa ba to da cikin koyi fulanci kenan kaɗan lokacin gaskiya kamin in baro yola ina dan jin abubuwa sosai ina kuma dan mayarwa hmm. in na zai iya in ba zai iya ba ce musu wala fulful de <laughs> to daga nan kuma fa to daga nan bayan na gama service ina na gama na dawo sai na koma kuma school sai na je na yi postgraduate ina a development studies kafin ki je ki postgraduate ina mm. um, kin na aiki ne eh dama tun ma ina biyu ke in mm. ina akwai brothers ina suna da ict wannan office da ICT suna da office na ICT. Kamar ICT a hausance koyar da computer eh suna duk wani abu da ya shafi computer networking ne Uh, repairs ne ko menene har siyarwa. So ina zuwa in je in zauna tare da su, in ga yadda suke yi, nima in koya tunda akwai teachers, mm-hmm. in zauna cikinsu in koya. To a haka nima dai har na samun dai in fact har yanzu ma ina ma tare da su. kenan kin iya gyara kwamfuta da su ban iya gyaran kwamfuta ba amma dai na iya duk wani abu dai na kwamfuta wanda dai bai dai wuce dai knowledge ina ba da ni ba uh, complete school na je ba mm-hmm. kawai dai ina zama dai yadda um, mutum zai sarrafa kwamfuta yawwa yadda zai bude ya shiga cikin kwamfutar ya yi rubutu excel ne words ne microsoft word waye duk wannan duk ba ni da problem a kansu to bayan kin gama postgraduate din a nan kika tsaya a'a na wuce na yi masters ina da shekara ta zagayo na result ya fito muka ga alhamdulillah mun yi passing sai kawai sai muka proceeding muka sai form muka koma muka yi masters a dai shi kanshi dai development studies din Eh. to shi wannan kwas da kika um, karanta um, um, wani irin aiki ake mutum ya karanta wannan ai shi development Uh, development studies ko development in general hmm. duk wani aspect na rayuwa ya eh, shafe shi eh kuma duk wanda ya development studies kinga ko a class mu akwai teachers um, akwai teachers yes akwai doctors hmm, da duk suke waɗannan da duk suke course saboda shi general course ne To me ji hankalin ki har kika yi wannan nisan zangon karatu ga kimace? Ni kawai tun ina karama ta ina sha'awar karatu. To biki fuskanci wasu matsaloli ba a yunkurin samun wannan dogon ilimi? Wallahi ban fuskanta ba saboda na fito daga gidan da ake son ilimi kuma duka 'yan gidan mu babu baya a cikin masu neman ilimi. In fact ni wani lokacin ma sai in ga kamar ma ina lakin behind a wurin ilimi. saboda kowa yana kokari mu dai mu je makaranta Me burinki a rayuwa? Ni burina a rayuwa bai wuce in zama developed in ba yanda dai <laughs> na karanta din mm. Developed, eh, developed in, the sense that in samu in yi wasu al'amura I don't have to work for the government. Okay, ba ki da sha'awar yin aiki. Ba lallai ba ne gaskiya. Kin ki eh, kana ikaci shi ma ai duk ɗaya ne. Kuma in ka zauna za ka jira gwamnati ai gwamnati ba za ta yi maka komai ba. Mm. To shi dama amfanin ilimi aiki da shi. To zan iya aiki da abin da na karanta ta so many aspects ta hanyoyi da dama ina daga zaune ma a gida zan iya mobilizing yara zan koya musu hanyoyin da za su bi su ma su developing kansu su inganta rayuwarsu ba wai sai komai ka ce gwamnati ta yi maka ba ko a'a ko kana zaune iyaye su maka to a ɗan ƙanƙanin lokaci wani irin shawara zaki ba mata To shawarar da zan ba mata shine su san kansu, su fita su nemi ilimi kuma su yi aiki da shi. Kuma su san cewa eh, duk abin da za su yi, su yi shi akan gaskiya. kuma su ringa kyautata niyyar su ringa kyautata su To madalla ta kara da cewa baya ga ayyukan gwamnati ba lallai ne matasa su dogara kacokan akan iyaye da 'yan uwansu da suka yi nisa a ayyukan gwamnati ba su tashi su tsaya da kafa domin su amfana da rayuwarsu. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.